Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. jami'an sojan amurka sun ce sun yi ta zantawa da jami'an ukraine akan bukatar kiev ta samar mata da sabbin kayan yaki kana na zamani da za su taimaka su taka wa rasha burki a galabar da take samu a yankin donbass amma ba su bayyana lokacin da za a kai waɗannan kayayyakin ba ukraine ta kwashi makonni tana bukatar makaman harba roka kiran amurka da ake kira mlrs a takaice waɗanda suka fi ƙarfi kana suke iya shiga ko ina fiye da makama a tilari da washington da kasashen yammacin duniya suke bata har zuwa wannan lokacin ukraine ta kara kaimi a rokonta ne a lokacin da dakarun rasha ke dannawa a gabashin ukraine din abinda wani babban jami'in tsaron amurka ya kwatanta da karin samun nasara a yakin da ake yawan amfani da makama a tilari da masu cin dogon zango da yammacin jiya juma'a wasu jama'an amurka guda biyu sun tabbatar da amurka ta amince da aiki da makaman harbar hukokin amma dai sun ce ba a kammala yanke shawara ba shugaban sashen kare lafiyar jama'a na jihar texas ya faɗa a jiya juma'a cewa 'yan sandan da suka mayar da martani game da harbin da aka yi a wata makarantar firamare a texas sun yanke shawarar kin shiga ajujuwa inda mahalin yake saboda sun yi imanin cewa ɗaliban ba su cikin haɗari a wani taron manema labarai a wajen makarantar firamare ta rob da ke uvalde a jihar texas daraktan kare lafiyar jama'a stephen macro ya ce kwamandan da ya isa a wurin da aka yi harbin a ranar talata ya yanke hukuncin cewa babu wani mai harbi ko barazana ga yaran kuma yana tunanin ko mai yin garkuwa da mutane ne inda ya ɗauki lokaci yana jiran tawagar ƙwararrun masu dabara ta isa wurin macron ya bayyana sunan kwamandan da fite a redondo shugaban 'yan sanda da ke kula da makarantu a gundumar uvalde macron ya shaida wa manema labarai cewa ba daidai ba ne ya yanke wannan shawara na ɗaukar lokaci yana jira don fuskantar mai harbin 'yan sandan uvalde sun sha suka daga iyaye da kuma jama'ar da suke wurin da lamarin ya faru a ranar talata saboda jinkiri da suka yi wajen tunkarar maharin mai suna salvador ramos mai shekaru goma sha takwas da haihuwa wanda ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a kulle ba ya kashe yara goma sha tara da malamai biyu Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta yi watsi da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mata da ta ɗage dokokin da ke take haƙoƙin mata a Afghanistan. Shugabannin mulkin musuluncin suna cewa dokoki ne na addini da kuma suka dace da al'adu al'umman ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen kungiyar taliban mai tsaurin kishin addini ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a tana fatali da kalaman majalisar ɗinkin duniya cewa ba su da tushe ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su daina yanke hukunci akan rahotannin karya da kage na wasu kafafen yada labarai masu adawa da rundunar afghanistan a cikin sanarwa da dama a wannan mako kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da hukumar majalisar da ke sanya ido a kan batun take hakkin bal'adama a afghanistan sun bayyana matukar damuwansu kanin suka yi suka akan umarnin taliban na bayan nan cewa mata su lullube dukkan jikinsu har da fuskokinsu idan za su fita waje Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Juma'a sojojin ruwan Iran sun kwace wasu jiragen dakon mai guda biyu na ƙasar Girka a tekun golf jim kaɗan bayan da tehran ta yi gargaɗi cewa za ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan athens game da kwace man iran da amurka ta yi a cikin jirgin dakon mai da ake tsare da shi a gabar tekun girka kamfanin dillancin labaran iran irna ya buga wata sanarwar dakarun iran da ke cewa a yau sojojin ruwan dakarun kare juyin juya hali sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na ƙasar girka bisa laifin keta haɗin ruwa a kan tekun golf bata bayar da wani ƙarin bayani ba kuma bata bayyana irin laifukan da ake zargin ba ma'aikatar harkokin wajen girka ta ce wani jirgin ruwan iran mai saukar ungulu ya sauka a kan jirgin ruwa delta poison mai dauke da tutar kasar girka wadda ke tafiya a cikin ruwan kasa da kasa mai tazarar kilomita 22 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa A yau za mu duba matsalar tsaro ne a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. Inda ko a baya bayan nan sai da wani kwamandan soji mai mukamin lafsunar kanar ya ɓace ɓat bayan kisan wasu ƙarin sojojin guda shida. Baya ga sace goma mutane da ake yi akai-akai don neman kuɗin fansa. To shin menene umar laba'isin afkuwar wannan matsala a jihar? menene kuma abin yi? Domin jin cikakken ƙarin bayani sai ku biyo mu sannu a hankali. Toma Wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba, Lado Salihu Mamar Garba, ya shirya mana rahoto dangane da wannan matsalar tsaro a jihar ta Taraba. jihar Taraba da ke arewacin Najeriya wadda kuwa take da ƙananan hukumomi goma sha shida jiha ce wadda ta yi kamari gurin fitar da albarkatun noma kuma jihar da al'ummar cikinta ke tunƙaho da cewar tana bunƙasa da albarkatun ƙasa sai dai wani al'amari da ke shirin ɗaiɗaita jihar shine al'amari na rashin tsaro lamarin da ya janyo jefa al'umman jihar cikin halin ha'ula'i kuma matsalar rashin tsaron dai ya daɗe yana kwangaba baya a jihar a ƙasari ma dai mahukuntan jihar suna kokawa akan cewar wannan matsala tare da tana ci musu tuwo a ƙwarya kuma al'amarin da ya ci ya cinyewa ko da a baya bayan nan ma matsalar rashin tsaron ya janyo rasa ran wani babban soji wato OC wanda ke kula da yankin Takum da kuma wasu ƙananan sojoji guda shida Takum kuma na ɗaya daga cikin ƙaramar hukumar da al'umman jihar ke tunƙaho da ita musamman akan noma da kuma fidda albarkatun ƙasa al'amarin da ya janyo wasu daga cikin 'ya'yan jihar suka ko Alhaji Abdullahi Ade wanda ke zama haifafen ɗan jihar Taraban ya ya koka akan yadda matsalar rashin tsaron ya adabi jihar Taraban gabaki daya wadda cewarsa lamarin na shirin daidaita su. Gaskiya mu jihar Taraba mun zama to kamar jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina. Gaskiya babu tsaro a jihar Taraba. Don in zaka iya dubawa akwai wasu kananan hukumomi mu kamar karamar hukuma ta Karim Lamido gefen ta wanda kwanakin ba ai kai ta kashe mana jama'a kai ta kashe mana mutane. Haka kuma ka koma karamar hukumar Gasol ya tafi Bali ya tafi Gashaka wancan wurin ko da rana shigan shi yana da tashi hankali gaskiya jami'an tsaro ba irin aikin da ba su yi ba dare ba rana suna iyakacin kokari amma abun da sai addu'a kusan kwanakin ba ban ka duba bai wuce sati ɗaya ba zuwa biyu ko nake ji CEO namu na takun da shi da akwai sojojin guda guda shida haka aka kashe su wayannan mutane in bindiga suka bindige su har lahira to kaga wannan abun ya kai an bindige jami'an tsaro masu tsaron jama'a ma kaga ba a zauna lafiya ba kaga akwai tashin hankali yanzu babban roƙon zamu shine muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su ɗauki mataki don in ba haka ba abinci ma nan gaba zai fi karfin jihar taraba gaskiyar magana kenan don wuraren noman wuraren na mutane eh, masu fashi da makamin suka suka addabi wurin don sun bar jihar zamfara sun bar jihar sokoto sun dawo jihar taraba ba dare ba rana wurin yana cikin eh, wani matsala ne ba kaɗan ba muna roƙon gwamnati da ta sa ido ta sake dai mun san tana kokari dai ta sake kokartawa akan yadda take yi fiye da da kuma gaskiya iyayen kasan mu kamar sarkin muri alhaji abbas tafi da ba dare ba rana yana kokari ganin cewa cewa ya faɗakar da mutane ya faɗakar da yana kokawa a kan yadda bandi suka yi mana yawa a jihar Taraba gaskiya gaskiya muna roƙon gwamnatin jihar Taraba ta shigo eh, wannan matsala namu tana ciki mun sani amma muna so ta ƙara ƙarfi ta zo a fatattaki wa'annan mutane su bar mana wuri wata za mu samu mu yi noma don a ci abinci yanzu a cikin manoma cikin kashi ɗari wallahi bara da wuya a samu a yi noma kashi sittin a jihar Taraba saboda wannan matsala na rashin tsaro da ya mana yawa muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin ƙasa ta taimaki gwamnatin jihar ta raba don ta shigo wannan abun don yadda za a yi a rage wannan fitintinu na rashin tsaro da yake faruwa a jihar Taraba kun ya addabe mu kamar yadda ake fama a jihar Zamfara ake fama a jihar Kebbi ake fama a jihar Sokoto da dai sauran wayannan jihohi su Neja da sauransu wallahi abun ma yana jihar Taraba duba da cewar matsalar rashin tsaron da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraban towa a kwarya hakan ta sanya na yi kokari domin ji ta bakin wasu dattawa a jihar Taraban kuma masu fada a ji ko a nasa tunanin cewar menene ma ya asasa matsalar rashin tsaro a jihar jihar Taraban lamarin da ya dade yana cin al'umma 'yan jihar Towa kwarya ambasada Hassan Jika Ardo tsohon ambasada ne kuma haifaffen ɗan jihar Taraban wanda ya ce akasari ma dai kashin 75 cikin 100 mahukunta su suka yi sakaci domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar musamman masu madafun iko a jihar. Ni a iya fahimta ta akwai abubuwa guda uku zuwa hudu wadda suke haddasa wannan tashin tashina da ake samu a jihar Taraba da wasu ma daban-daban na ƙasar nan. Abu na farko a jihar taraba abin da yake haddasa wa'annan rigingimu shine nuna wariya ga wa'yansu jinsin mutane a gwamnatance wadda ake gani tamkar ba 'yan jihar taraba ba ne kuma bai kamata a ce sun ci moriyar jihar taraba ba kuma ba daidai ba ne a hukumance a ce wai gwamnati ne take nuna wariya amma a jihar taraba an samo wannan yana cikin abubuwa na farko da suke haddasa fitina kuma ya zamanto musabbabin ɗaukar rayukan mutane da dama abu na biyu rashin hukunta masu laifi a gwamnatance an gagara hukunta mutane wanda suka aikata laifuka daban-daban a fadin jihar wanda an san su an san kuma irin laifukan da suka aikata amma an gagara ɗaukan hukunci a kansu saboda ana gani suna da uwa a murhu wadda babu wani wanda ya isa ya taɓo su idan aka lura duk lokacin da aka kasa ɗaukan mataki akan mutane wanda suka aikata laifi ko na kisan gilla ko na cin mutuncin mutane ko na haddasa rigima an ba wa mutane dama ne su dinga yin abin da suka ga dama a maimakon a hukunta su ma sai ya zamanto kokari ake yi a ba su mukamai a gwamnatance me ake nuna wa sauran al'umma yana cikin abubuwan da suke haddasa rigingimu a jihar taraba sai abu na uku sau da dama ana nuna wa wa'yansu mutane cewa gwamnati babu ruwanta da wasu jinsin mutane ko da sun cancanta su kasance a cikin gwamnati kokari ake so a hana su mukamai ko kuma a cire su akan kujerunsu saboda a taimakawa wasu ko kuma a nunawa wasu fifiko wannan yana cikin ummul aba'isin abin da yake haddasa gaba da kiyayya tsakanin al'umma gwamnati ta kowa ce wanda ya kamata ta zama uwa ko uba ga kowa amma a jihar taraba ba haka lamarin yake ba To ko menene ma masu madafun iko a jihar Taraban za su ce akan wannan batu? Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak dan majalisa ne mai wakiltar Bali da Gasol a jihar Taraban duba da cewa yankin da yake wakilta a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wato Bali da Gasol su ma suna tsakiya tsundum cikin wannan matsalar ko da a baya bayan nan ma rundunar sojan Najeriya na sama sun kai wa al'umman wannan yanki dauki inda suka yi taba ta kashi akan 'yan ta'adda da suka samu faka a wannan yankin lamarin da har ya janyo taba waɗanda ba su ji ba ba su gani ba shi kuwa cewa yi lallai ilahin wannan matsalar suna dab da kawo karshen ta kuma al'umman wannan jihar da ma makwabtansu za su koma gidajensu domin su yi bacci cikin tsanaki. hali da muke ciki a yanzu dai abubuwa sun fara lafawa kuma duk da cewar muna samun labarin akwai ɗaiɗaikun su a wasu wurare da suke addaban mutane nan da kwanaki kaɗan ma insha Allah za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro za mu tabbatar da insha Allahu wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma taraba ma baki da Allah yarda ba ma yankin ba liga sulba ana yunkuri akan wannan kuma alhamdulillah a yanzu jama'a sun fara komawa kan harkokinsu manoma sun koma gona masinta suna bakin ruwa suna harkokinsu da kuma sauran jama'a suna harkokinsu na kasuwancinsu tsakanin garuruwa da dai sauransu kuma shi a yadda abubuwa yake tafiya dai a yanzu a wasu tsare-tsare da wasu shirye-shirye ba abu da za a fito a faɗe shi dai irin cikin bandar jama'a ba amma dai insha Allahu kai da kanka zaka samu labarin yadda abubuwa suke tafiya wannan yankuna insha Allahu tsaro kan in Allah yadda a wannan yanki bi lahi ta'ala a jama'a za su walwala kuma za su miƙe kafafuwansu kowa zai bacci da idanunsa biyu a rufe insha Allah sannan kira kuma da zan yi kamar da na yi a baya waɗanda suka san akan cewa suna tare da mu suna cikin jama'a suna cikin garuruwa tare da mutane kuma su ne suke ba su labarin yadda abubuwa ke tafiya fa su yi kokari fa su janye daga cikin al'amarin saboda a halin da ake tafiya a yanzu haka dan wasu da dama da yawa daga cikin su fa idan aka zo aka gubda su fa ba wanda kuma zai kara dawa cikin yan uwansa ma ko ballantana iyalansa Allah ya taimake mu. To ko wace hanya za a biya a ga an kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaron da ya addabi al'umman jihar Taraban? Tambayar kenan da na sake yi wa ambasada Hassan Jika Ardo a matsayin sa na dattijo kuma mai faɗa a ji a jihar. Samar da shugabanni na kwarai wanda za su tabbatar da adalci a cikin faɗin jihar Taraban da wanda za su ba wa kowa dama a duk inda ka fito inda kai ɗan Najeriya ne kana da dama ka zauna ka gudanar da rayuwarka yadda kike so muddin baka taɓa ka kayan wani ba ko kuma baka keta doka ba in ba wannan aka yi ba ko babu yadda za a sami zaman lafiya a duk lokacin da ake nuna wasu ba su dace su zo jihar taraba ba to lallai ba za a sami zaman lafiya ba wannan al'amarin matsalar rashin tsaron nan ya dade yana cinwa al'umman jihar taraban tuwa kwarya kuma al'amarin da aka yi ta ƙasa kasa da nuna wa juna yatsa tsakanin yan ta'adda da mahukuntan jihar sai dai har yanzu hakan mahukuntar bai cimma ruwa ba domin kuwa yan ta'adda suna da mafaka mai karfi a wasu yankuna na ƙananan hukuma. hukumomi da ke jihar Taraba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa a madadin wakilin namu Lado Salisu Muhammad Garba. da kuma Solomon Abo wanda shi ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. Tuwa a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin Ghana. Ni ne naku Idris Abdullahi Bako. Shirinmu na yau ya leka zangon kunungu ne. wani gari da yake kilomita 46 daga birnin kumashi da ke yankin ashanti a can na tattauna da alhaji baba abdullahi sharif wanda yake ɗa ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa wannan zangon kuma sarkin zangon kanungu na farko wato marigayi alhaji salihu abdullahi maso kano wanda aka fi sani da malam bawa ga yadda hirarmu ta kasance da shi kamar yadda muka sani zangon shi shine zango na biyu mafi girma baya ga zangon kumashi a duk yankin ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma suwa suka kafa shi to assalamu alaikum sai ce zangon konongo dai ba zan iya faɗi shekaru shekaran da aka kafa shi ba amma yadda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake ce malam bawa almajiri ne na malam sha'ibu na yalwa birnin kumashi to ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka fi zango lokacin turawa sun zo za su aiki haƙan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na malam sallau sarkin zangon kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin da shi malam sallau ya yi sarautan kumashi shekarar alif da goma sha tara shi mu ɗauke shi dai wata cikin shekara alif ɗari tara da ashirin zuwa aka kafa zangon kwarongo kuma ka tambaya kamar suwa suka kafa zango to shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mais ko sarkin asanti na garin kwarongo a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana son a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo kuma shi wurin malamin shi malam sha'aibu na yalwa ya gaya mishi sai su je kwanangu aka yi kafi aka kafa kasuwa da zango to bayan sun yi wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye malam sha'ib to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan shi shi malam sha'aibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna nan dalilin zaman shi kwarago kenan kuma aka raɗa shi sarautar kwarago baya ga kabilar ashanti da suke asalin mazauna wannan gari waɗanne ƙabilu ne suke cikin zangon kunungu. Eh da yake da aka so mu aiki haƙan ma'adinai akwai Hausawa, Wangarawa, Fulani, Dagombawa, Gwanjawa, Gurmawa, Basari, Kwatakwalawa da kuma wasu ƙabilu kamar su dagatawa na arewa haka ga duka suna cikin zango a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gan su har da su. Mafi yawancin ƙabilun da suke cikin zango asalin su baƙi ne daga ƙasashen waje. shin waɗanda ka lissafa ɗin na akwai 'yan asalin ghana a cikinsu eh ai akwai da gwambawa ciki su 'yan arewacin ghana ne kuma na ambaci gwanjawa da dagatawa farfarawa wa'annan duka sa'annan kuma akwai kabilan gaba mu ci kamar su wangarawa haka ga da fulani da kaman gurmawa sannan uwa uba hausawa wato sarautar tana hannun hausawa kenan hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifi na shi duk wani basarakin zango shi ya raɗa shi sana ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwala maka takardan ka kana abar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin me ya bambanta zangon Kolungu da sauran zangonnin yankin Ashanti ko gane baki daya? Eh in ka je zangon Kolungu za ka ga kamar an mai tsari abin da Bature ke ci ba layi-out Wa lokacin da za a yi da take turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi madashi shi za ka gani ka je zangon Kolungu har gobe za ka kowane gida lori zai iya ya zagaye. wato abin da bature ke ce ma layout hmm. an mai tsari sosai sosai sosai an fi da tituna sosai da me zangon kunun goyi fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari eh to kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansi inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga-zirga cikin mansi inda ake hakan zirna wani karamin jirgi ne ya fita wannan unguwa ya je wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sanan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka sa'annan su kuma 'yan zango asalin su 'yan kasuwa ne na manta da yarbawa kuma akwai yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin kwano ka je ba kasuwan kwanangu za ka ga kamar da yarbawa su ne suke da yawa da zabarmawa duka da suna nan. Shin ku mutan kwanango da me kuke alfahari? Abin da muke alfahari da shi ko abin da aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya Wani kullum ina alfahari da wannan abin. Kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take. Shin Kwanango tana da nata takin kuwa? Eh, eh in ka dubi sunan garin da kanshi suna ne na harshen asanti ko na yan ho ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ana nufin wani abin amfani ya eh, gane ko mm. akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin da yake gari ne da ake haƙar zinariya shi zama kwanangu kwanangu amma ko na yan ho abin da ake nufi da shi wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta ɓangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa. Eh konangu da yake sun sa a kwarai da yake lokacin da su turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a kusan bu amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi to abinda da ke dama shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'an nan batun makarantar boko kuma shi kuma sun ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon kwanango wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon kwanango ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin kwaron guduka kuma wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959 1959 kafin kwanangu kwanangu tawayen gari ne kwanangu odumasi haka aka ce akwai odumasi su kuma akwai suna da zangon su eh suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa kwamin kurbe zo yana faɗaɗa ilimi an gina musu su ma aka ba su makarantar sakandare da yake ya yi ya an yi rini manya-manyan mutane na cikin kasan ga sosai sosai wannan abin alfahari ne da wannan makaranta na sakandare ko za ka iya ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga kulungu wanda dai hankali na ke kan shi yau shine kamar shi babban mu kamar mu da muke nan birnin Shi shine mamman tahiru da yake yana kusa da national chief imam shi kuma limamin na mamaye. yana cikin wa'anda suka taso aka haife su daga nan kwanango ya dan malam tahir wanda ya fara kafa masallaci a birnin kwanango sannan kamar shi yaron ga kwararren kwallon kafa su da mutane uwar shi ita kuma mutum yan kwanango ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan eh, ahmed mubarak da ya aiki da shi ne kansil general na na ghana da ke kasan saudiya duka mutane ne na colombo akwai su da haka nan dai zan iya tuna da su duka ba ki daya to masu sauraron mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato alhaji baba sharif ya yi kawaici ne na hausawa domin tsohon mataimakin mai haɗa kan jama'a ne na babbar majam'iyyar adawa ta ndc Ni ne naku Idris Abdullah Bago daga Alfa Radio kuma shi Ghana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jikon. A bani sarauta sarkin pounds ko kuma sarkin dola basu na CD da na naira domin su mun basu son bola. mun be what fresh be what muna bin dangote ba bashi ku tambaye shi. Fem be what ka be what mun tashi kaji da mu za ta yi bashi. Wani gofro juba kwakwa, me kake da shi tattara ka koma La L'argent ne pas un problème chez nous, on gâte le coin et toi mon gars tu fais quoi? Me pau chau mi ya gane ni ba tumi tici na sami ya yaron bahaushe. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Turning tarbiyyar dai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.